barkan mu da wannan yammaci mai albarka yammacin alhamis ashirin da biyar ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan agusta da shekara ta dubu da sha ɗaya alhamdulillah je mu kammala suratul nisa kuma yau insha Allah ta'ala za mu shiga ɗan uwan tafiyar ta ita ta suratul ma'ida bismillahir rahmanir rahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ya kula da ita yawan karanta ta to ko yana hannun mala'ikun azaba za ta kwato shi ta ce ta ranar alkiyama don ka ake kira ta suratul mubira kamar da muka ce ta ita ce karshen surorin da suka kuma aya ta karshe ma ga baki ɗaya ta alƙur'ani a cikin wannan sura wato ayar da gaba ɗaya daga ita ba a sake saukar da wahayi kamar da za mu gani a yau ma kamar talakun dinakum wato wata alaikum ne mutum da yake wannan akwai sabani al'imamu suyuti cikin al'itikarin ya kama gabanin malamai da dama amma biyu su ne wani karfi da waɗanda suka ce wannan aya ta nema almatin rabu dinakum da waɗanda suka ce aya na suratul baqara wa taqulu da kuma fi Allah wannan su ne zantuka mafi karfi wannan sura da yake ita ce ta ƙarshe ta kammala abin da suratul nisa'i ta soma na bayanin hukunci hukunci akwai hukunci goma sha tara cikin wannan sura da cikin Qur'ani babu irin su sai cikin suratul Maryam da ga yake da muhimmanci musulmi ya fahimce ta sura ce yan Madina surorin Madina ko hukunci hukunci suke ba da karfi da shi a cikin ta Allah ta'ala ya magana yarjejeniyoyi ya yi magana aure auren matan musulmi da matan kirista da matan yahudu ya magana wasiya wurin mutuwa ya yi magana hukunce-hukuncen abinci wanda aka yanka dabbobi kenan da wanda aka yi farauta ya yi magana uh, alfarma harami haramin makka da cewa ba a farauta a cikinsa ko an yi harama ba a farauta sannan ya yi maganar sha'anin tsarki da alwala da wanka da taimama ya yi maganar haramcin giya da caca da hukuncin ridda haddin sata da fashi da makami da kafarar rantsuwa sannan ya haramta wasu abubuwa da zamanin ya halarta wasu abubuwa da zamanin jahiliya ake haramtawa sannan kuma ya yi da dokar musulunci sai da shari'a a cikin wannan suwa ne Allah ta ce wanda ne kuɗi ma anzal Allah fa ka humul kafirun a takaice ne wannan suwa ce mai tarin rubuce-rubuce wanda ya kamata musulmi su ne da sai dai kashi za mu so wannan suwa azumi kuma yana kokarin ba da bai ba haka ba zai yi kai karshen ta cikin wannan wata ba sai dai in Allah ya sa kuna cikin masu rayuwa baɗi sai mu dora ko kuma cikin karatu mu sati sati mu ci gaba abin da aka sani tafsirin mu na barkatu sahaba idan wata azumi ya kare mukan dora shi sati sati saboda haka ba mamaki shi ma a masallaci bayan wata azumi mai tunanin dora musamman kamar irin wannan sura mai muhimmanci babu sura da ba ta da muhimmanci ya alƙur'ani amma kamar yadda muka ce wata ta fi wata daraja wata aya ta fi wata ƙarfi wata ta fi wata yau da wata hukunci wata an fi bukatuwa zuwa gare ta sada ka ba mulki bayan watan azumi mai tunanin sai ya karatu tafsiri na sati sati domin ci gaba da wannan aiki da kuka so Allah ka samu dace Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal ladhina amanu awfu min lukud Allah Ta'ala ci aku dan sekali iman Mukammal air jiniun Kucika al-kawur Kucika abubun da aka kulla Muka dura surat nisa maganar magana da yawa a mencuk kunci To kamar anam Allah Ta'ala ya ci Waktu abun cinta bukai magana To kucika su Al-ukud jami'i ne ne shi ne saura kamar yadda ake daura aure yadda ake kulla ciniki yadda ake kulla yarjejeniya ta kwangila ko ta aiki ko sulhu ko kuma ne yin al'amari Allah ce idan an yi waɗannan a cika da aka duk lokacin da ka ɗaukan ma kanka abu wajibi ne ka zartar da shi idan mutum ya ɗaura aure aure ya zance shi in ya sake mace saki ya zance shi in yi kulla ciniki ciniki ya tabbata in yi yarjejeniya cewa zan yi kaza ko zan ɗauki nauyin kaza ya zama waje. muna wannan magana muna cikin watan azumi da galibin mutane suna ɗauki an ƙaura ma makarantu da masallaci wani lokaci ba a samu cika. to duk lokacin da ka ɗauki alƙawari ya cika shi ya zama waje yin sadaka misali ba wajibi ba ne amma har da kwamitin masallaci ya zo ya same ka ce muna da al'amura na azumi sai ka ce to da alƙawarin zan da kaza to daga nan wannan alƙawarin ya zama maka wajibi a da ba wajibi bane amma yanzu ya zama wajibi haka in yar ka ta kawo ma ziyara ta ce na sukan azumi sai ka ce to shi kai ki dawo jibi zan baki nan, ba da sukan azumi ya zama wajibi idan ta zo jibi wani ina a tabbas sallah zan aiko miki kenan, ya zama wajibi to duk lokacin da mutum ya wajabta ma kansa abu Allah ba sai wajabta masa daga nan malamai suka ce ba kance shi ma wajibi ne garawa amma fa yayi ta da Allah ga kowa kai garawa garawa ba wai maganar cikawa ake yi maganar tuba ake yi ka saba ma Allah in ka ce na dauki garawa ga Sheikh Usman ka ba shi abin da ba na shi hakkin Allah ne in ka dauki garawa ga manzo Allah ka ba manzo Allah hakkin da ba na shi ko bai bai su ga Allah ya dauka garawa na dauki garawa ga Allah zan yi kaza to ya zan wajibi ne kuma Allah bai son garawa shi kansa Allah bai son a ɗaukar masa garawa Allah bai son ka ce in ci zaɓe zan kai mutum talatin barka amma ba da kayi wanda alƙawarin ka kaci zaɓe kai mutum talatin barka ya zama maka wajibi don haka garawa ita ma na cikin hukut idan da Allah aka yi ta amma in ba ka Allah aka yi ba to ba kawai za ka don ba wanda ke biyan buƙatar sai Allah ko akwai shi akwai mai ɗauki musiba misali banda Allah akwai mai saukar da nima banda Allah akwai mai hukunta ma samun biyan bukata banda Allah da za ka ɗauki kawo da wani ba Allah na ka duma zai cikin wani na shirka da mujaddidi Allah masa rahama ya yi faɗa da su amma sun sake kullo kai sun sake dawowa za ka masu faɗa da wannan shirka su ke kan tafiyar mujaddidi ko da wasu sun ce ba gaskiya ba ne to a duba a ga mai mujaddidi ya karanta su abin da duk mutum da ke karanta su masu kira zuwa ga wannan abubuwan su ne masu tafiya tare da mutum Allah ta'ala ce tuna na da ana dama illa tuna a alaikum an halalta maku bahimatun Na nau'o'in dabbobi na ni'ima waɗanda ba su magana ba minin al wadda ba ta iya magana ba ta zance duk dabbobi ba su magana amma aka jingina bai ba zuwa ga al'am to ana zamanin ba zuwa biyar da Allah raƙuma da shanu da tumaki da awaki sai dai suna ta da wasu abubuwa gare su kamar barewa kamar jakin daji da makamantarsu Allah ce an halatta muku cin namansu illa ma yutla alaikum sai nan da nan gaba za a karanta gaira mu kai ba kuna waɗanda suka halartar da yin farauta ko an tunkar a lokacin da kuke cikin haramci lokacin da kuka harba da hajji inna ma ya kuma ma yuri Allah shi ke hukunta abin da ya ga a wannan aya sai Allah ta'ala ya bayyana mana halarcin wato bahimatul an'am dabbobin nema sai ce illa ma yutla alaikum sai abin da nan gaba za a karanta wannan ya nuna kenan nan gaba za a ce mana dukiya ya je kaza kana ci rago ne kaza kana ci kun gane ku akuya in ta falo da bisa kana ci marar ai aka shaƙe ta mutu kana ci da sauransu abubuwan guda goma suna nan ciki sai Allah ya ce to su ban da su ba halal da ne sannan kuma raira muhimmin sai ba kuna waɗanda suka haramtar da yin farauta ba wa an tumurun a lokacin da kuke cikin harama da aikin hajji malamai sun ce wannan aya na daga cikin ajmahul ayat wa ahkamuha wa ablaguha suna tana daga cikin ayoyin da wata ke nuna ma dan adam bai iya kwaikwayon alƙur'ani duk alƙur'ani duk wace gaba ta tana da mu'jiza amma wata aya ta fi wata mu'jiza to wannan aya in muka lura sadara biyu ce amma hukunce hukunce guda biyar ta hada kuma da jin maganar ka san magana ce da ta zo daga sama ba magana ce wadda wanda aka sake yin ba wani da ya ce yana yin ɗaukar alƙur'ani aka ce masa gafi ne gafi ne sai ya huda yana karanta sai karanta ya ayyuwa lalazi mu mulu aufu bil sai ci a wani mutum magana ce an ce a cika alƙawari kada a saba wa kai da ta bahimatul anami sai ci ah, kuma yanzu ga wani hukunci na halarci ya zo illa ma yutla alaikum yace ga istisna'i gaira muhimmin sai sun ce a istisnai ciki istisnai ya ce wannan magana ta yi tafiya sai za ce inna ba ya kuma ne sai ce kan shi ya shige gida ya ce zai ɗauki sati guda yana so ya yi tasa suwa irin suwa alƙur'ani jahil mulhimi ne amma wasu ce ya musulmi ya yi ya tuba da gaba akwai da dama udaba irin su abu da ala'in harbi eh, waɗanda aka ce wato durayen su ba kan musulunci suka yi ilhari suka yi amma karshe su suka dawo ma'aka shi yasa kowane ilimi da amfani kuma yana yin ka sanin Allah to sanin da jahil da ya ma adam sai yasa ya gane girman alƙur'ani ya shige ɗaka sati guda yana so ya yi wani shi littafi bai duba alkur'ani bai duba da sati yana fitowa sai ga yaro yana yana tura gare sai ya shawo kila ya ardu ba ake wa ya sama aqli'i wa ghida ma wa qudi al-amr wastawat ala al-judi wa qila bu'dan lil qawmi adh-dhalimin sai ce turka shi ba ne musa sai kuma ya zo zai kece daga ya kone sa saboda ya gano bai yi wa aikata to duk wannan ya ayyuha alladhina amanu awfu bil jumla ce mai ba da umarni mai tabbatar da hukunci uhillat lakum bahimatul an'am shi ma wani hukunci illa ma yutla alaikum shi ma hukunci غير محل الصيد وانتم حر شيما hukunci ne sannan kuma inna ma ya kun wani sai malamai ce ke wannan aya daga cikin ajiyar ya yi wa يا أيها الذين ba ni saba musu ni kuma yana da jama'a waɗanda ke mini da'a bari in je in musuluntar da su gaba ɗaya guda wuta to da ya fita sai manzo Allah ya ce ya shigo mayaudari ya fita makaryaci ya ce wa marmajin da musulmi da musulunta ba yake da ya fita sai ya tara tumakin jama'a da ake kiwo gefen madina sai gargada su ya bidare ya sace su ta tabbata ko ba ta tabbata wannan mutumin ba a sake ji kuriyarsa ba sai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi sallam yake hajjin bankwana sai ya ji ya ji wata irin talbiya ya ce wancan muryar hakan ce albakari ibn hind sabai suka zabura suka ce a kamo shi da duk dabbobin da ya zo da su dabbobin da ya zo da su yanzu ba waɗancan ne da ya sace ba sannan waɗannan dabbobin ba na sai suwa ba ne ba na kiyo ba ne na ne na hadaya ne an zo da su ne don a girma ɗakin Allah sai Allah ya riga su hafi sai ya ce musu ne ya yi wanda zai na mula ta kai mushi a yau ya kuɗin su imani kan ku halaltar da sha'ayin Allah alamomin Allah layya hadaya fidiya suna cikin alamomin Allah wata abubuwa waɗanda ke alamtar da ibada duk abin da ke da ganin sa an ga ibada to sha'irul lahi misali masallaci ne da kaga masallaci me yake wa ya nuna ibada alqur'ani me yake wa ya nuna ibada sajjada wannan kafet ta sallah me take nunawa ibada to duk irin wannan abubuwa alami ne sha'ir yau? Allah ta'ala ya ce kada halarta da su haka duk da yake wannan mutum ya yi barna amma ba lokacin kama shi bane sun da zo da dabbobi na ibada wannan dabbobin su riga sun haramta ba wanda isa ya kama su saboda sha'irun bayi ba haka kenan duk abin da ashari'a duk abin da alama ta addini wajen musulmi ne mutunta shi ne Allah ta yake cewa zalika wa man yu'azzim sha'ira Allah fa innaha min taqwa al-qulub duk wanda ya mutunta alamomin Allah to wannan na da cikin alamar imani da tsoron Allah a cikin zukata da haka ba ka ganin mutum na girmama malamai sai yana tsoron Allah ba ka ganin mutum na girmama masallaci sai yana tsoron Allah ba ka ganin mutum na girmama alƙur'ani sai yana tsoron Allah ba ka ganin mutum na girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yana tsoron Allah da sauransu da sauransu to duk abin da zan alama ce ta addini ana so musulmi ya ɗauke shi da girma to anan ana magana game da dabbobin da aka zo da su domin hadaya sai ana ce wala sha'ar haram kada ku keta alfarma wata mai alfarma wannan abu ya faru a abin nan a cikin watan da ake cikin zulkaida to wata ne daga wancan lokaci an haramta a yaƙi cikinsa watannin da aka haramta yaƙi cikin su guda hudu ne talatatu sardun wa wahidun fardun yanzu kuna cikin wani wata Da gare shi sai wani eh to daga nan sai a fara girga watanni masu alfarma zulqaida hajji, muharram su kudin nan to sai a yi tsalle sai watan bakwai shi ne watan watan shekaran jiya kenan kafin ramadan a yi sha'aban ne ko kafin sha'aban fa watan watan bakwai da watan sha ɗaya da watan sha biyu da watan ɗaya waɗanda su ne watanni masu alfarma da a wancan lokaci aka haramta yake cikin su amma daga baya Allah ta halaye da hukunci Koyaushe ana iya yaƙi, shi yasa mutum Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi yaƙi a cikin zulkeda suwa ya yaka mutanen ta'ifa sai dai wasu malamai sun ce a wannan ci gaban yaƙi ne saboda tun cikin shawwal aka yi yaƙin kunai da zulkeda ya zo sai aka ce ci gaba ne ba ka sai wasu malamai suka ce ba wai soke watannin aka yi ba a'a an haramta fara yaƙi a cikin su amma in aka fara yaƙi kafin shigowarsu to ana iya ci gaba da shi wannan fa alharb alhujumi mun mu kai hari shi ne aka haramta amma game da mu kare kanmu a kowane irin wata aka yaƙe mu shari'a musulunci da ba mu damar mu kare Allah ce walal hadiya walal qala'ida kada ku keta alfarmar hadaya hadaya su ne dabbobin da aka zo da su a bawa harami kyauta tun zamanin jahiliya a garin makka gari ne wanda yake kafu gari ne wanda bai da ciyawa inda babu ciyawa ana kiwo ba a kiwo sau da bin girma ɗakin allah mutane sauran larabawa in za su zo sai su zo maharami harami da wai kyauta hadiyya kyauta wannan kyautar sai allah ta'ala ya tabbatar da ita musulunci don haka yana da kyau idan kana iya ka ɗauki dabba daga wajen harami ka shigo da ita kamar ka so ta daga jidda ko daga madina ko daga wani wuri ka shigo harami idan bai samu ba sai ka sai cikin harami ɗin ka yanka damar na cikin harami ɗin kansu siyo su ake yi kyautai galibi yanzu ma ba ƙasashen musulmi kasuwa rani ta kowa kai dabbobi a ƙasa mai sarki wanda yana ganin ana ya kamata ne kira ga <coughs> eh, hukumomin musamman su ne alfarma sarki musulmi su duba yiwuwar mu ma mutum wariyar wannan al'amari tunda muna kiwo wataƙila da mai alfarma sarki musulmi zai yi magana da hukumar ƙasar saudiya za a ba mu damar ko da jirgi hamsin wurin a kai kowace shekara na dabbobi musayi kafin ko za a ci gaba ko ba za a ci gaba ba za a ci gaba mu kai shanu ku kai tumaki da awaki mu kai bunsurra mu kai raƙumma wanda ke raƙumi akwai wahalar ɗauka amma duk da haka kamfanin kabu ɗaya ya sai wannan aiki sai a yi zirga-zirga su yadda ake zirga-zirgar mu mai hajji a yi zirga-zirgar dabbobin musu ma sai mu ware wani wuri nan tsakanin tureta da maradu sai a ware wurin kiwon dabbobin hadaya ko bai yiwa yana yiwa su kuma hukumomi sai su shigo su tallafa bayan Allah mu kuma shi goma ba da namu jari sai a ware hannun jari sai kaga cikin shekara goma albarkar aikin hajji mun samu falla mai yawa da arziki wataƙila ma sai a dawa ce cikin riba kudin hadaya duk alhazin jihar sokoto da zamfara da kebbi kyauta ya kebe su zai eh to hadaya tana da kima tana da daraja sai Allah ce idan mu ce zo da hadaya kana taba masa dabba wala alqala'ida kada a taba alƙalai alqala'id layin qilada ita ce laya ko sarka wata ko su layu da ake sanya ma dabbobi idan za suna makka sai a samu kaman sabara ko abin nan ya ake kiransa kalbo ko wani abu sai a bude shi sai a rataya ma dabba alamar cewa wannan ta Allah ce ba mai sauran alaki da ita za a kai ta garin barka to da ran da aka rataya mata wannan ta zama alhakin Allah kowa bai iko ne ta zaka ko da a mai ita ya mutu to ba a gadon ta ko na sabanin layya in ka sayi ragon layya ka ajiye shi gidanka kan rasuwa ranar sallah ba a yanka ba ba a yanka shi a matsayin da ya riga ya zama gado sai fa in ka ayyana sai in ka furta ka ce wannan ragon na bayan da shi saboda layya to in ka ya fi shi ke ya tabbata da amma in ba haka ba in sai kawai ka yi to sai ran da ka fito da shi kan yanka ne ya zama layya in ba haka ba ya zama gado to dabbar da za a yi haya da ita zarar an yi mata laya an rataya mata sabara ko wani abu mai nuna cewa wannan hadaya ce ta fita daga mallakin da ita ta zama a alhakin Allah don haka duk wanda ya tare ta ya yi mata ta'addanci to da Allah ya yi wala amina bait haram Allah ya ce haka waɗanda sun kalbaci gari mai alfarma al haram ana shi ne makka duk wanda ya ta ba makka yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana suna son su samu falala ta Allah su yi kasuwanci su sai da dabbobi su sai da tufafi su sai da abinci su sai da kayan ado wani suna mai da Allah su yi aikin hajji su samu gafarar Allah da duk wanda ya wannan shi ba ba a taɓa shi malamai suka ce wannan aya wato hujja ce a kan cewa dole ne a amintar da hanyoyin hajji da inda alhaji zai fito da ƙauyensu zuwa sanda zai iso birni ya wuce kan da kama ɗauke shi a kai shi fidda da jidda a ke shi shi makka daga makka ya je mina daga nan ya je arafa ya gangaro musdalifa har ya je madina har ya dawo har ya koma ƙauyensu wajibi ne a samar da hanyoyin aminci da kwanciyar hankali da alhaji. don haka duk hukumomin da abin ya shafa wajibin su saboda haka hukumar saudiya tana iya ƙoƙarinta hukumomin mu kuma gwagwado suna yi musu ƙara duk abin da zai amintar da alhaji yanzu ba za a tsorata shi ba ba za a yi masa sata ba ba za a yi masa fashi ba wani mugun abu zai same shi ba wata dabba ba za ta tare shi ba to wannan wajibi ne a aikata mana zai shi kuma duk wanda ya wannan yana cikin aiki da da'a da ibada da Allah da wani sai Allah ta'ala ya ce wa idza halantum mun haramta muku yin farauta lokacin da kuke cikin harama amma da zaran kun gama harama kun yi tahallul kun dawo ga halalci to fasqalu qudin farauta in kuna su. wala yajriman lakum shana'an qawmin an saddukum an al-masjid al-haram an ta'tadu kada damuwar da kuke da ita game da mutanen da suka hana ku isarin masallaci mai alfarma kada wannan damuwa ta sanya ku ku yi ta'addanci ke sa wasu malamai suka ce wannan aya ta sauka abu daidai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya umra ya girma madakin Allah mushrikai suka ce hatta tabo ba zai shiga ba saboda ni suka ce ba mu visa ba yace to ga fasfo na ku buga ran visa suka ce a'a ba nan ake buga visa ba sai ka koma gida ka ko da application ka koma Madina sannan baɗi mun gima ma izini ka shigo babu makaya ƙalla larabawa duk duniya su ci cewa mu muka yi ma izinin taho ba ba wai alati da suka su ka shigo ba maza Allah ga shiga harami ga shiga ɗakin Allah amma ka hana shi suna haka sai suka ji ana tarbiyya ga wasu mutane sun zo daga gabas za su yi umra sai sabbin suka ce bari mu je ruwa tun da a kuma mu mu hana su sai Allah ya ce a wala yajibu lakum shay'an qawmin an sadu kuma ne masjidar haram an ta'tadu kada ku hana su kada ku yi ta'addanci ku amma ku ta'addanci ku kada ku yi da aka karkace duk wanda ya yi ta'addanci sai na yi masa bayanin ƙarya zan yi masa wani zage da zan zage shi wannan ba ba ɗabi'a ce ta musulunci ba wa ta'awadu alal birri wat taqwa wa la ta'awadu alal ismi wal udwan Allah ya ce ku taimaki juna akan da'a da tsoron Allah kada ku taimaki juna akan zunubi ya sallake iyaka wannan aya jami'a ce albirru duk abin da yake ana samun ladan yan shi birru yasa da Allah ta'ala zai faɗi ayyukan birru sai ce laysa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ba wai sallah mai kallon gabas ya kalli gabas mai kallon yamma kalli yamma Allah ce ba shi da birru walakin al-birra sai ce man amana billahi kaga an zo ga aqida wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina duk hukunan imani su shigo birru sai Allah ya ce wa atal mala ala hubbi an zo ga zakka aiki na kudi so za a wa Allah ce dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was sa'ilin wa fi riqab sannan sai ka dawo sallawa aqama as-salata yanzu an faɗi wanda ba su cancanci zakka ba za ka haɗa sadaka na cikin sai ka ce wa atal zakata sannan sai ka dawo ga mu'amala ɗabi'u sai ka ce wal mufuna bi adibi da ahli masu cika alƙawari oh. sannan sai ka ce wasabiri da fi ba'sa'i wa dharra masu haƙuri lokacin tsanani da lokacin yaƙi in ga ciwo su yi haƙuri in bala'i ya sauka su yi haƙuri in fari ya sauka su yi haƙuri in gobara ta ci dukiya su yi haƙuri in ciwo ya ci musu su yi haƙuri sannan da ce wahinan ba'as lokacin yaƙi su zama masu haƙuri sai Allah ya ce ne ula'ikan lazina sadaqu kaji masu gaskiya وأولئك هم المتقون هذا بر يا جميع التقوى ذاك بقبول shi yasa malamai suka ce da birru da takawa yan uwan juna ne in suka haɗu to kowa zai ɗauki gonar da zai noma amma in suka rabu to gonar su guda ce don haka idan aka ce an umarce ka da yin birru to takawa na ce in aka umarce ka da takawa birru na ce in aka umarce ka da albirru wa taqwa albirru yana nufin ayyuka na fili a taqwa tana nufin ayyuka na zuciya kaga duk dai duk da haka yake nan menene yan wani juna ne sai Allah ya ce duk abin da yake birru ne da taqwa ne to mu taimaki juna a za ka baya isa ka yi sallah kai kadai ka zo cikin jama'a ya sallah kai bayan isa ka yi wa'azi kai kadai ka zo cikin gungun jama'a ya wa'azi bayan isa duk wani aiki na da'a ya isa ka ɗauki ja kai kaɗai za ka yi a'a yi ƙoƙari ka taimaki juna da jama'a a yi tare domin duk rayuwar gaba ɗaya ce taimaki ke ya ci. wani ya yi wa shekul azhar fatawa ya ce ina son in keɓanta in koma ni kaɗai in yi ibada ba ruwa na da jama'a sai ci ina baka shawara guda kai ƙoƙari duk abin da an nasu kakka kula da shi kakka damu da shi ya ce ka bar ni ya ce to in za ka ci gurasa ka tabbata kana da gonar kan kan ne kai za ka yi sungumi kai za ka yi kai za ka yi shimka ka yi kalme ka yi noma da kanka ka yi girbi ka sussuke haka dai har a kai da alkaman nan wato a dama ta a kwaba ta a sanya ta wurin da ake gasa burodi ta hito burodi sannan ruwa ka je ka ɗebo da kanka wasa ki kai za ka yi haka da ka jera masa ya ce ai rayuwa ba ta yi haka ya ce ko zauna cikin jama'a bi rayuwa ta da jama'a ke to kai ka ware ka ce kai ibada kai ne amma ni da ka samu sai da aka yi ta an buga ce ba an buga da waye roma ta waye buga ta waye saka ta wani tela ya ɗauka maka sannan ka dawo ka ce wai za ka rayu kai ne ga kayan jama'a da cikin ka abincin da za ka ci kafin noma ta kai ga bakin ka mutum sun ga yanki tsakani da Allah jama'a musamman haka duk rayuwa yan taimakeke ne ya ce to addini shi ma haka mu taimaki juna ga al'amuran alkhairi duk wanda kaga zai yi alkhairi ka ba shi in ka ga bai ta san alkhairi ba gwada mishi alkhairi yi kokari yayi idan yayi addalu alkhairi ka fa'ile wanda ka gwada ma yake alkhairi yayi da kai da shi ya da kuma shi yasa wasu na suna mutum sai mu wahala mu wahala da ibada sai zo samu lana irin wanda muka samu kamar mutumin da ya wuri da azumi sai ka kawo kwara da biyu rubu kan bashi ka kawo biya wata kan bashi na ka guda kai da shi da na jama'a waye kwaruwa eh da ma ga gara sanin tana wucewa a masallacin nan sama da mutu kamar yake yi tikar amma yanzu halin da ake ciki ba wani tsayayyen budin baki da sauran da ake kawo su ga kasance ba duk wanda ya ce da mutum arba'in masu itikafi abinci na sabo ko buɗin baki wannan yana da inda za a gwada mashi da da zai bashi masu itikafi kafi na sassan cewa kuma mu fita da ya kwaye saboda tsabar abin da ya samu lada to haka misali muna karatu wani mutum guda zai ɗauki kuɗi ya biya ga talabijin sai mutum dubu su kalla duk wanda ya kalla ya amfana sai a yi kreditin din a kawo ne shi da lada ina ce yana jin daɗinsa bai ma san ana yi ba tun san da ya cire kuɗi ya bayar ya manta ire da waɗannan ayyuka na alkhairi mu taimaki juna a kansu don haka duk abin da naira dubu ke yi mu haɗu mu goma kowa ya bada naira dubu ya ko a ce mutum guda ya zara naira dubu idan naira ɗari ta yi mana yamma rama naira ashirin ashirin mu hamsin yanzu misali taron mu nan inda kowa zai bada naira hamsin kuɗi ne masu yawa kuɗi ne masu yawa sai a tafi da abubuwan zai yawa sai a waye gari a ce za a yi karatu janareta ba da gas ana jira wani mutum guda da zai zare kuɗi ya kamata ya zama muna taimakeke da ayyukan alheri sai ana ta ce wala ta'awun ba da ismi wal udwan duk abin da yake zulubi ne ko ta'addanci da tsallaka iyaka to wannan kan mutum ke juna aka duk mutumin da zai saba malakar a taimaka mishi in ka je maka za ka ga shaguna an rubuta afuwan la na biyu sajari ba za mu taimaka maka yan albazaranci ba za mu taimaka maka kone zuciyarka ba ba za mu taimaka ma ka ɗauki kuɗin mu ka aika wa maƙiyar mu wanda na ta tare da sigari to kaga da wanda ya yi da sigari da kasan waje da direban da ya ɗauko ta ya shigo da ita da wanda ya yi wasu mogan ɗinta da wanda ya bada hayar su an ka zuba ta da wanda ya ta zuwa ga shagonsa da wanda ya siye shi duk gaba ɗaya su yi tare yanzu da ka kesa wannan da kowane ya samu duk abin da Allah bai yarda da shi ba in ka taimaka ko da da kalma guda ne kai ko da da nuna jin daɗi ka nuna ka ji daɗin nan to da kai hankali za ka kana da su saboda Allah ta'ala yana so al'ummar musulmi ta zama al'umma mai taimako ga alkhairi sannan al'umma wadda ba ta taimako kowa ga aikin shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa na je gidan Abdullahi bin Jubran an kafa wata kungiya da ni a zamanin jahiliya yace yau a musulunci inda za a ce in zo a kafa irin wannan kungiya wallahi ya ta saboda ne saboda kungiya ce ta taimaka ma marasa gani makka gari ne na manyan hamshakan masu iko masu karfi masu sarauta masu kuɗi masu ji da kansu gari ne da kullum baki na zuwa saboda girma ɗakin Allah sai masu rauni su zo sai azzalubai su tuce su sai aka kafa kungiyar kariyar alhakin baki da marasa galihu a cikin gari sai mu zo Allah ya sa hannun sa kai ana kiran wannan ƙungiya Hilful Fudul mutum uku ne suka yi initiative ɗin da fadlu da fadlu da fadlu za ka ake ce mata hilful tudun alƙawarin su fadar mallan walar su uku suka taso suka kawata manzo Allah ya zama memba ba ce amma na ga lokacin ba suka tare ba ba kuma yace ko a musulunci an ka ce yanzu aka bayar wannan kungiya da ni za a yi ba ka ga kungiya ba da ba ce da addini kungiyanci shi ka ce ni shugaban kungiya ta shi a sarkin shi ka bani umarni shi a alkali mai yanke hukunci ya yanke ta tabbata wannan shi ne kungiyanci amma yin kungiya don taimakon marasa lafiya yin kungiya don taimakon zawarawa yin kungiya don yaɗa sha'anin da'awa kira zuwa ga musulunci yin kungiya don tallafa ga a da karatu alkurani yin da sauransu duk shari'a ta yi da wani na kungiyoyi ba su da ne amma kungiyanci yana da ne to Allah ta'ala ya ce mu taimaki juna da rai rayukan da'a amma kada mu taimaki juna ga abin da alsunubi da tsallake iyaka sannan ce wattaqullaha inna allaha shadidul iqab ku ji tsoron Allah abin da zai sa ku ji tsoron Allah shi ne sanin cewa Allah fa shadidul iqab mai tsananin hukuma ne hukuma sa ba iya haƙuri da duk azabar duniya tana hakuntuwa amma azabar Allah ba iya haƙuri da ita ko wacce yawa Allah ya ji ku siya wa Allah a kira na alkiyama Allah bai barka حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به you cikin suratul ma'ida kamar da muka faɗi da zo akwai daga cikin malamai masu ganin cewa ita ce ayar ƙarshe da su sauka cikin alƙur'ani ah, wani bayahude ya ce masa yi na umar kuna da wata aya cikin littafin ku mu inda muna da irinta da mu iyakance ranar da wannan ayar ta sauka mu bai da shi ranar idi na shekara shekara da mun mai da shi annual anniversary annual occasion wanda za mu tara duniya mu yi murna a wannan rana umar ya ce musu wace aya ce hala. ya ce a yau ma akamaltu lakum dinakum aya da ta ce an cika muku addini sai wani ce wallahi mun san da ta saka mun sani kuke da an bamu don mu mu bikin da Allah Musa wace rana ce Umar ya ce ranar Arafa ta sauka bayan na asar manzo Allah na bisa tabuwarsa a ranar tihatin babba kwana tamanin da yan kai tamanin da shida ko da muka kafin cika manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam usamin eh, sittin wada ne su da sha biyu nawa kenan to ku kara da su ishirin kusan suke tsakanin saukar wannan ayar da cika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna ya sauka tara ga watan hajj na shekara ta goma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sha biyu ga watan rabiul awwal na shekara ta sha ɗaya ranar da kake ji yan bid'a na buki ranar bukoki ce hakikan inda ana bukoki ga addini domin tabbasar na manzo Allah sallallahu alaihi cika. amma haifarsa ba tabbas yaushe ne aka haife ba tabbas an ce sha biyu an ce tara an ce sha takwas an ce ma ba rabiul awwal bane saboda ne saboda lokacin ba ya da safar da nasu kiyaye su rubuta amma cika hausa ba duk duniya irin tana gawa tana da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ta'ala ce hurrimat alaikum almaytatu wad-damu wa lahmul khinzir وما وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما على النصب وأن تستقسموا على زوم الله تعالى يتمنى duk dabbobi da ni'ima Allah ya halanta mana su sai ce me illa ma yutla alaikum sai nan gaba abin da za a karanta mutu to gaban ta zo gashi nan karanta rimat alaikum al maitatu Allah ya ce an haramta muku cin mushe menene maita dabbar da ta mutu ba tare da yanka dabbar da ajali ya kama ta haka kawai ta mutu ba a san abin da ya kashe ta wani zai ce to ai yanzu zamani ya ci gaba yanzu muna da veterinary doctors za su iya daɗewa su bincika su gano wani menene daga in ana gudun wani ciwo ne likitoci na iya bamu garanti in babu ciwo sai mu ce masa abinda Dan adam ya sani abinda Allah ya sani Dan adam ba zai iya sani sa Allah ta bada kwanta na ya haramta waɗannan abuwa da dalilai da Ubangiji ya san akwai cuta a tattare da su da za ta cuta ne sannan na biyu Ubangiji na so ya wato ku yi ibada da hukuncinsa shi yasa can da zuke ce inna ma ya hukumu ma yuri wani zai ce abubuwan Allah ya yi su bai ce kana to don me ya yi su sai mu ce ko an yi su ba don ka an yi su akwai abubuwan da suna da amfani amma ba gare ka ba mu dawo ga ga tamu tamu halitta ta yan adam ina nufin abubuwan da kuke yi makamashi abin da makamashi akwai inda ake amfani da yake ko akwai inda ake amfani da gas akwai inda ake amfani da kananzir ko ba haka bane akwai inda bakin mai yake zuwa wata ka ta tsaya ya ya kare sai dai tamka wani akwai yana da galan ɗin kanazir kana hude mai tanki a sai ka ce don ai shi ma makamashi ne amma bai dace da ba saboda ka ubangiji da ya yi mu shi ya san me ya dace da ba likita likita iya kasa in ya gano hikimar ubangiji ya faɗa mana kan ce wani yanzu wata sanda ya wannan mu mai dan Allah ya ce me ne yi don mai Allah ya haramta azumin jima da asiri inna Allah ya hukumu ma yurid Allah shi ke hukunta abin da yake so ba ka riga maka tambayi Allah amma cikin ladabi kana iya bibiya a hankali wata kila ka gano wani abu ba da sai ka gano ka. amma ka sani akwai ibada a ciki sau da haka barin cin mushe ibada ne Allah ko da likita ya zo ya buɗe ya tabbata mana shi a iyayen bulusa babu cuta to a kan ma babu cutar akwai wata cuta ita ce rashin bin doka Allah kuma cin mushe larabawa a lokacin jahiliya suna cin mushe da haka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta mushe sai suka ce a ah, ya yi ya ci abin da yanka amma wanda Allah ya yanka shi ya bai ci daga sai amfani da dabbalin hankalin su sun rubu zai kariya Allah ta halatta hurrimat alaikum an haramta maku wai haramta an haramta maku don a nuna umarni ne mai muhimmanci babba an haramta muku mushi an haramta muku jini jini mai tsiyaya zamanin jahiliya su ma larabawa na cin jini kusa da suke wani zai mamaki a za mu je jini ya sha abinda suke yi in aka tace hanji aka daɗe dabba aka tace hanji sai a ɗebo jini a cika su sai a ce a je a kasa sai a rinka yankawa ana ci da jini da hanji duka subhanallah dan kasa hausa hantawiya ko kuji hantawiya haramun ce sai Allah ya ce ba a ci ba haka jini a addamul masu jini wanda yake tsiyaya shi aka haramta amma jini wanda ya laƙe ga nama aka gasa da shi aka ci babu ne wanda ya saura an wanke amma dan saura duk wannan ba jini mai tsaya ba ci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma akwai jini bila kalanta mana akwai kuma mushe bila kalanta mana wa zai kawo mana su eh ah, samariya sunanka eh eh mubarak lidhalika anta mubarak don kana da albarka ne yaro ya ce kifi da me kuma da fara kifi ko ya mushi ana ci saboda me saboda in ka yanka in ka yanka kifi kana ganin jini ya zuba kai ban bai jini mai tsiyaye haka ita ma fara to akwai abu biyu su kuma jini ne Allah ta ya yarda mushi da wani da wani eh الطحال والكبد الكبد والطحال أنت da saifa ko sule duk waɗannan jini ne hakikan jini ne ya taru an kai su da shi amma kuma Allah ya halatta mana shi saboda shi ma ba jini ne mai tsaya ko sai da sai ba a bangaren sukan da tatanai ta فقلي من ولحم الخنزير Allah ya ce kuma ya haramta naman kwaraki wani zai ce to ai turanin suna ci iyi amma ba dokar Allah suke ba kuma eh su masu zan wannan dai ko in ka diba ɗabi'unsu ba su da bambanci da ɗabi'un kwaraki sai Allah ta'ala ya haramta mana ce naman kwaraki wani zai ce ai yanzu shi yana da hanyoyin da za a tantance a tabbata naman yana da lafiya duk lafiyar naman kwale da misali ba za ka hada wanda ya ci shi da fi ɗabi'arsa wanda yana da wasu miyagun ɗabi'u da duk dabbobin da aka halitta ba su shi misali da duk dabbar da ka sani duniya ba ta da wani sai wani shi ya karɓa duk dabbar duniya in kanka wani bisa wani to wani na bisa mace kowace irin dabba ce in ba da wani to sai cikin yan adam an samu aladu irin su Allah ka kare to sannan wala ne bai kishi da haka masu cin wala ne za ka kishi su rasu da kishi in ka ji ba duk da kabilun mu na nan irin sauzan zaria da wasu kabilun kudu da ke cin wani ne ba su da kishi sai ka iske mutum yana zaune za a yi sallama ba ka sallama sai a ce abokin matarsa ne ya tawo sai ya sai ya bar musu walo su gana saboda Allah ya daki kishi jama'a eh kada ya ma gina hoki ya ce na yin zai ba. sai ta shege ta mishi wuri a bashi daki da sauransu ko da mai gina ya ce ya shi da ya kwana gina zuwa hokin ta ina kishi ga wannan mai biyar masu da walai buzu da buzu suna yadda ya haka inda akuya suna yadda amma kai dan adam da Allah ya ba kwakwalwa ka dawo ka koma walai to sai Allah ya ce kar mu ci Amma ma uhilla li ghairi llahi da abin da aka kira sunan wani ba Allah ba gare shi wato abin da aka yanka da sunan wani ba Allah kamar abin da aka yanka ba gero abin da aka yanka ba doguwa abin da malamai kuke ce muku don su mai da su malamai ba na malamai ba ne malamai yan siyasa masu cewa a kawo fararen raguna guda hamsin ko guda arba'in da tara eh da ka hamsin za a ja san hamsin don a sa don a kaɗa miliyan hamsin ashe miliyan hamsin ne ta wani ya ce a kawo harka za a yanka wa doguwa sai dai ce gara ta malam wai an yi doguwa ce ta doguwa ta cikin gida ba mata ta za a yanka duk abin da aka yanka da sunan wani ba Allah ba to shi ma haramun ne sai wani lokaci su ba bayan ka suke ba kama kaza aka yi a daɗe dibin bango da ita a yaƙi hatta cin amana ga ɗaukar zunubin yanka ga su zunubin shirka ga zunubin cin amana wanka kada ba ga zunubin shirka Allah ce wal mun khalikatu da wadda an ka shaki in aka sama wato dabba ya giya an ka jawo ta an ka shaki ta har ta ɗauki rai ba a cinta wal mawquzatu da wadda an ka yaƙi an ka bata kashi an ka an ka ɗauke ta an ka buga ga mu kamar yadda nake su ne makaza ko ko rago to ita ma wannan ba a ci wal mutaraddiyatu da wanda ta suntugo daga sama wannan bi hatta da wanda yar uwarta ta tune ta ko da jini ya zuba in dai tunin ta an kai ba a ci a kala sabo da abinda wato dabbobin daji suka ci suka rada illa ma zakaitu sai dai abinda kuka kama da ran shi kuka yanka nan ne muhatu za su yi yanzu suka saba yi a muttasilun aw kafa. wanne ne in ka ce muttasilun ne to ko da an buge ta mota ta buge ta yan ka kamo ta da sauran rai an ka yanka jini ya fita shi kenan za a ci in ka ce mun yi ne to in dai mota ta buge ta yanzu in ma ko ba yanka ba za ta mutu to sai dai mu hakura mu kare ta ji shi ne shi ne ne za mu zama jama'a ah. yana da kusa wani da ko a kowane akwai cikin malikiya ya girma kowane kauli na biyu akwai cikin malikiya amma da inda ya tafi to na an ka yabi ba haka in mota ta shaɗe ma akuya sai ka ce ai maza maza a samu wuka to babu ne wata yi hikimar ubangiji ta ce za ka ga inda ya dabbobin nan ne guda takwas to mota ta shaɗe ta za ka tana ni wuya ita ma da take a yanka ba ta son ta yi mushi gara a ci amma sauran dabbobin da Allah bai halarta ba ko an yaye su ba za ka su mika wuya wannan shi nuna wato fitara ce ta ubangiji yankan su da Allah ta baraka ta ala ya ce wa ma zubi ala nusubi da abin da aka yanka ga annusub wato duwatsu annusub wasu gumaka ne